bayan da shugaba muhammadu buhari ya kammala ganawa da shugaban ƙasar jamus angela merkel yanzu kuma ya kama hanya zuwa china inda zai jagoranci tawagar ƙwararru manya da ƙanan 'yan kasuwar najeriya wurin halartar taro na ƙasa da ƙasa wanda ake kowace shekara biyu a ƙasar china inda za a tattauna hanyoyin bunƙasa cinikayya da saka jari da kuma ba da tallafi na musamman ga kasashe masu tasowa. Wannan ziyara wadda ke da muhimmancin gaske wurin yunkurin karfafa tattalin arzikin Najeriya da kuma duba hanyoyin da za a ba da hanyoyin saka jari tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin kuma 'yan kasuwa na duniya baki ɗaya. Shugaba Muhammadu Buhari zai kuma rattaba hannu a waɗansu yarjejeniyoyi da suka shafi bunƙasa cinikayya na kasuwanci da sha'anin mai da kuma al'amuran da suka shafi noma. Amma a fira da na yi da shi Malam Shu'abu Idris wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki ya bayyana min cewa ko shakka babu wannan ziyara ko wannan taro shi na da muhimmancin gaske ga Afirka. Saboda a ƙasashen duniya yanzu guda hudu ko biyar babu ƙasar da ke yin na'am da kuma ba da tallafi da ba da wato basuka mai rangwame kamar ƙasar China. To amma fa wannan tallafi da basukan da kasashen afirka ke samuwa daga china yana da baibaye da waɗansu matsaloli da ke karya lagon samar da ayyukan yi da kuma bunƙasa rayuwa ta al'ummar ta ƙasashen afirka kamar haka ababe ne guda biyu ko uku tare da wannan na farko dai in kasar jamus ka je ka ciwo bashi nan ko kasar america ko kasar japan irin waɗannan wato da baibayi da ake masu cin bashin ba a daina yin wannan da baibayin a ma'ana ko in in baka je kasar sin baka je rasha ka ciwo bashin nan mutanen rasha dole su maka da misali ce ba za ka sai kayan da za ka yi amfani da su ba dole sai na kasar rasha a na biyu inda a ce wato kasashen afirka suna sa kwararru wanda suka san abin da suke kuma suke da kishin kasashen nasu ai in suka zauna suka tantance cewa misali ana bukatar ma'aikata guda dubu ɗari sun an ci bashin dala miliyan dubu ɗaya za a yi misali hanyar jirgin ƙasa ana bukatar injiniyoyi ɗaya najeriya da ce a'a to injiniya na kama kaza injiniya kama kaza muna da shi a najeriya ƙasar ba za ta tilasta ta ce dole dole sai an ɗauko na ƙasar ba in dai an kawo masu ƙwararrun da ake da su a najeriya matsalar da ake samu yawancin ƙasashen ba su ma san me ya kamata su tattauna a kai ba saboda haka akan sa jama'an wanda yake je kana yi ka ne abin da ya dame su kawai shine su je su sha iska su karɓi yan kuɗaɗen da ake bayarwa na fita waje su dawo Malam Abu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi dangane da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari zai kai kasar Sin tare da tawaga ta 'yan Najeriya masu saka jari da kuma kasuwanci. To amma Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wanda yake ɗaya daga cikin wanda ke raka shugaba Muhammadu Buhari a wannan ziyarar ya bayyana min irin muhimmancin wannan ziyara da kuma abubuwan da shugaba Muhammadu Buhari zai yi na rattaba hannu akan al'amuran da za su kawo ci gaba ga Najeriya. in allah ya kai mu shugaba muhammadu buhari da shi da shugaba Xi jinping na china za su saka hannu akan muhimman wato yarjejeniya guda biyu na farko dai ita ce dangantaka karfa fiye da wadda take a yanzu tsakanin najeriya da china wajen harkar bunƙasa tattalin arziki da ah, kafa masana'antu sannan yarjejeniya ta biyu ita ce wadda ta shafi wani bashi na kuɗi wajen dala miliyan 328 wanda za a zo a kafa injina da hanyoyin bunƙasa sadarwa a nan najeriya wanda suka shafi eh, wato tarho da su yanar gizo wato ict infrastructure sannan akwai yarjejeniyoyi kamar guda 25 banda waɗannan waɗanda yawancinsu tsakanin 'yan kasuwa 'yan najeriya ne wanda hukumar zuba jari wato suka yi jagora ga 'yan najeriya suka samu abokan hurɗa a china za su saka hannu wasu kuma tsakanin kamfanin mai na najeriya ne nnpc da kamfanoni a china wasu kuma tsakanin ita kanta kungiya ta 'yan kasuwa da cinikayya wato nasima a najeriya za su zauna da abin nan Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na da shi akan hanyar su ta ƙasar China tare da shugaba Muhammadu Buhari. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.